sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. yau Juma'a 11 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga kanin labaran duniya. To Hanifa Amurka ta yi Allah wadai da wani yunkurin kai hari Saudiya da 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan Iran suka yi. Kasar China mai cewa kar kasashe su yi amfani da gasar Olympic na lokacin hunturu wajen yada manufofin siyasa ta shiga yada nata manufofin na siyasa. sannan kasar rasha ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki goma a kasar belarus jiya alhamis kanin labaran duniyar kenan a fannin rahotanni kuma za a ji cewa an ceto wasu matasa su fiye da 60 da aka yi yunkurin fita da su zuwa kasar libya ni ban san abin tafiyan haka yake ba kwana nawa ne mutum bai wanka mai kyau ba kuma ga yunwa ga sanyi a hanya za a kuma ji rahoto kan matsalar cunkoso a gidajen gidan gyaran hali a Najeriya. Rashin yin shari'a ta cikin sauri babban abin da ke kawo ta shine masu gabatar da kara. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafe da shirin manuniya, amma duka bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mai bayar da shawara ga kasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya yi Allah wadai da wani yunkuri da 'yan tawayen hu'i masu samun goyon bayan kasar Iran suka yi na kai hari da jirgin yaƙi mara matuƙi kan filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na afa da ke Saudiya sannan ya ce ƙasashen ƙawance za su sa kafar wando guda da 'yan tawayen. mutane goma sha biyu sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya alhamis a cewar rundunar gamayya da kasar saudiya ke jagoranta a yakin da ta shiga yi da 'yan tawayen tun daga farkon shekara ta biyar bayan da 'yan tawayen suka hamɓare gwamnatin da duniya ta amince da ita 'yan sa'o'i daga bisani 'yan tawayen sun ɗau alhakin kai harin duk da nanatawa da kasar china mai masaukin baki ta yi ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022 china na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa a cewar masu lura da al'amura alal misali sun yi nuni da zaɓar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin india a matsayin mai rike da fitilar gasar da kuma bayyanar wani ɗan karamar ƙabilar nan ta wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin buɗe gasar ƙwararrun sun yi nuni da yadda siyasar yankunan duniya ta sauya tun bayan da china ta ɗau nauyin gasar olympic a karon farko a lokacin bazarar shekara ta 2008 kasar rasha ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki goma a kasar belarus jiya alhamis sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaƙi guda shida a tashar jirgin ruwan tekun bahar aswad wanda ya janyo kakkausar suka daga jami'an kasar ukraine waɗanda suka fassara wannan mataki da rasha ta ɗauka a matsayin yadda zaman ke ƙaruwa a yankin atisayen da rasha ke yi a belarus ya kunshi dubban sojoji da manyan kayan yaƙi irin su makami mai linzami samfurin s-400 da makamin tsaron sararin sama samfurin fensir da jiragen yaƙi samfurin jet su-35 kuma ana wasu daga cikin atisayen ne a wurin da bai wuce kilomita 210 daga kiev babban birnin ƙasar ukraine ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiragen ruwan sun isa tashar jirgin ruwan sebastopol da ke kremia wanda rasha ta kwace daga ukraine a shekara ta 2014 sai da suka yi tafiyar kilomita 13 daga tekun yankin baltic don fara wannan abin da jami'an rasha suka kira atisayen sojojin ruwa an tsara waɗannan jiragen ruwan masu ɗaukar jiragen sama ne ta yadda za kuma su iya ɗaukar sojoji motoci da sauran kayan yaƙi da za a sauke su a gaba. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu shiga taskar rahotannin namu inda za a ji yadda hukumar yaƙi da safara da fatawucin biladama ta Najeriya wato NAPTIP ta ceto wasu matasa daga hannun masu safarar mutane yayin da ake ƙoƙarin tsallakawa da su ƙasar Libya. Matasan dai sun bayyana nadama tare da yin gargaɗi ga 'yan uwansu matasa game da haɗarin da ke cikin tafiyar. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarashin rahoton. Tun da fari dai hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar ne suka yi nasarar ceto matasan su 61 a yankin mai addu'a na kan iyakar Najeriya da jamhuriyar ta Nijar yayin da masu kitsa fataucin matasan ke kokarin tsallakawa da su akan hanyar su ta zuwa Libya. Matasan waɗanda suka haɗa maza da mata yanzu haka suna nadama tare da yin zana sani game da halin da suka tsinci kai. Eh, wani church member mu ne tun shekaran da ya wuce ya ce min wai akwai aiki a libya na ce mishi ba wancan lokacin ba ne yana son je sai shi din ya tafi sai zai samu facebook number sunana mun fara shatin da shi sai ya ce min wai yanzu um, akwai aiki a libya shine na zoni nan kano ya hada ni da wani wanda za su za su tare ni a gurin ni ban san abin tafiyan haka yake ba kwana nawa ne mutum bai wanka mai kyau ba kuma ga yunwa ga sanyi a hanya wani abokina ne muke tafiya da shi tare samu ya sallaka je kasar libya shi ya kira ni shi ce min to na samu damar zuwa libya zan je na ce min eh zan je ga wani lamban da je turo min na kira lamba za a zo a ɗauke ni muje ni hanyar da aka bi da mu dai ban ɗauka kamar wannan hanyar za a bi da mu ba ta kasa ne aka bi da mu daga nan aka sallaka da mu kasar Nijar to inda dai aka kai mu dai gaskiya ban san inda muke an kai mu wani gida muka yi kwana uku cikin wannan gida to tun lokacin da na fara da na sani saboda gaskiya hanyar da aka bi da ni ban san wannan hanya za a bi da ni ba shi yasa nake da na sani dawo da matasan su 61 na daga cikin sakamako mai alfanu da kawancen aiki tsakanin hukumar naptiv mai yaƙi da fataucin bil'adama ta najeriya da hukumomin tsaro na ƙetare musamman ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar niger in ji Mr. Yohana Haruna, jagoran jami'an NAPTIP da ke sintiri na musamman a shiyar Kano. harkar na human trafficking abu ne wanda ya shafi kasashe da na duniya saboda haka sai hukumar naftu ta ɗauki mataki na musamman wanda aka zanna da kasashen kusan kasashen duniya akan sai mun haɗa kai zamu ci nasara wannan yaki da fataushi da dan adam niger tana ɗaya daga ciki yara ko sun ketare sun shigo niger to niger sai su dau mana da su kuma sai mu tafi mu karbe su mu dau da su cikin najeriya ko wanda din ma haka su a takaice dai zan ce police na niger su suka kama su suka hand over ma immigration na nigeria wayanda suke kan boda amma yaduwa mu kuma sai aka sanar da mu muka tafi can muka ɗauko su muka kawo su nan kano yanzu haka dai waɗannan matasa sun yi jan hankali ga 'yan uwansu masu kwaɗayin zuwa ƙasashen waje domin neman kuɗi. jan hankali na shi ne matan da basu san hawa da sauka ba su mai da hankali don saboda abun da ya riga ya faru da mu ba mu so ya kara faruwa da mu daga gaba abun da dai zan nake da shi zan ce shi ne. wanda dai aka zo za aka ce za a kai shi kasan waje ya tabbata yana da passport ya san ainihin hanyar da za a bi da shi. dai hukuma ta NATF ke tsare-tsaren sada waɗannan matasa da iyalansu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To ana nan dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. bankunan kasar china sun samar da basuka na aiwatar da wasu ayyukan ci gaba a yankunan kudu da sahara na afirka fiye ma da ɗokacin basukan da wasu ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki suka samar ma yankin daga shekara ta 2007 zuwa 2020 bisa ga wani sabon bincike wata cibiyar binciken ayyukan ci gaba a duniya mai mazauni a biranen washington dc da london mai suna center for global development jiya alhamis ta kuma ce bankunan na china sun samar da wuri na gugar wuri har dala biliyan 23 don gudanar da ayyukan gwamnati da na bangarori masu zaman kansu a yankin wannan adadin ya ribanya dokacin adadin basukan da bankunan amurka japan jamus netherlands faransa da afirka ta kudu suka bayar ma yankin wannan ya magaza kuɗin da yankin ke bukata don gina hanyoyi madatsun ruwa da gadoji a cewar nancy lee wadda ta jagoranci binciken jami'an tsaro a sudan sun jefa hayaki mai sa hawaye don korar masu zanga-zanga da ke ƙoƙarin yin tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa jiya alhamis a yayin da ake zanga-zanga a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan oktoban bara da kuma yawan kame masu nasaba da siyasa wannan juyin mulkin ya kawo ƙarshen wani haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda hakan ya janyo tofin alatsi ne a duniya da kuma jefa sudan cikin rudamin siyasa da tattalin arziki jerin zanga-zangar da kwamitocin nuna turjiya na unguwanni suka shirya ya janyo dubban mutane kuma mutane akalla 79 aka kashe baya ga sama da dubu biyu da suka samu raunuka yayin murkushe zanga-zangar yayin da rasha ke ci gaba da girke sojoji akan iyakarta da ukraine jami'an gwamnatin china kuma ke neman kuntatama kasar lithuania saboda buɗe kofa da taiwan shugabannin kwamitocin majalisar dokokin louisiana kan tsaro da na harkokin waje sun yi kira ga aminansu na amurka da su kai musu ɗauki saƙonsu a bayyane yake wato ƙasar louisiana na ƙoƙarin taka birki ma biyu daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfi da ke ƙalubalantar amurka kuma sai da taimakon amurka za ta iya nasarar kare kanta daga takalar da rasha da china ke yi saƙon dai da suka tura ma 'yan majalisar dokokin amurka shine Louisiana na iya ci gaba da zama ƙasa mai ƙarfi kuma shamaki ga Rasha, to amma za ta so a agaza mata ta wajen tauna tsakuwa ga Rasha da kuma tabbatar da ganin cewa yunkurin China na yin zagon ƙasa matattalin arzikinta ya ci tura. gaida Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. leƙa batun cunkoso a gidajen gyaran hali a Najeriya, inda batun ya jima yana ɗaukar hankalin jama'a, kuma duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi don magance matsalar, har yanzu ana samun cunkoson. Abinda wasu ke ganin muddin ba a daina samun tsaiko a harkar shari'a ba, to matsalar za ta ci gaba da wanzuwa. Ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. Cunkoson jama'a a gidajen gyaran hali a Najeriya abu ne da ya zama wa gwamnatin ƙasar ƙashin bakin tulu Tumma ba lokacin cutar corona ba lokacin da ake buƙatar rage cunkoson jama'a wuri ɗaya. Ko bayan kwamitin da gwamnatin ƙasar ta kafa na rage cunkoson gidajen gyara hali akwai waɗanda dokar ƙasa ta baiwa dama ta yin afuwa ga wasu da ke zaman kaso kuma suna aikin su amma dai har yanzu ana samun cunkoson a gidajen gyara hali. Wasu jama'a na ganin rashin yanke hukunci cikin hanzari na daga cikin abubuwan da ke kawo cunkoson. sunana bashar ibrahim tambuwal ni ne babban magatakardar babban kotun jihar sokoto rashin yin shari'a ta cikin sauri babban abin da ke kawo ta shine masu gabatar da kara saboda za su kawo mutum wanda suke tuhuma ya aikata kaza to amma wurin kawo shaidan nan a yi shari'a nan a gama to kuma wannan irin abubuwa kaga ba yadda za a yi ita kotu ba za ta ce ta fasa akwai dan lokuta da kotu ke bada in ta ga alamun ba ku da shirin yi ta sallami shari'a amma dai ire wannan shi kotuna ke fuskanta a matsayin barazana wurin gabatar da shari'a jami'an tsaro na daga cikin masu gabatar da kararraki a gaban kotuna kuma wasu lokuta kotuna sai su yi ta daga kara saboda wasu abubuwa da suka hada da ci gaba da gudanar da bincike yayin da masu jiran shari'a ke ci gaba da zaman jiran shari'a a gidajen gyara hali wasu mutane da ke zaune a gidan yari ba tare da an yi musu shari'a ba amma sun kwashe shekaru wasu hudu wasu shida wasu har takwas zaune a gidan yari ba tare da sun fuskanci shari'a ba kaga wannan tsari bai yi ba bayan ba a musu shari'a ba gashi sun cunkushe gidan yarin sun matsu da waɗanda ya kamata su zauna gidan yarin bisa hukuncin da kotu ta riga ta zarta musu. sai dai kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a sokoto asp sanusi abubakar ya ce ba koyaushe ne ake samun tsaiko ba wajen gudanar da bincike waɗanda ake tuma lokacin da ake masu shari'a a gaban kotuna ya danganta ga yanayin shi kes din 'yan sandanmu suna ƙoƙari kwarai da gaske ko muna samun conviction sosai a cases mu sai dai wasu 'yan kalilan wanda ana kan bincike ko kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ake so suka shige duhu ake so a bayyanar nan ba za a rasa ba da bisa ga yunkurin rage cunkoso a gidajen gyara hali ko kwanan nan sai da babban jojin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya mai shari'a muhammad sa'idu sifawa ya yi bitar wasu kararraki da ke gaban kotuna inda muka sallami mutum goma sha ɗai daga ciki talatin da uku aka ba da su beli na wucin gadi sai kuma wasu goma sha bakwai da ɗan saɓanin ra'ayi ya tashi tsakanin 'yan sanda da ma'aikatar shari'a shi mai girma joji ya umarce su su tsakanin su ya ba su wata uku su sasanta kansu shi zai koma ya sake bita wannan shari'a ya da ya kamata yi wani abu da ke kara kawo cunkoso shine yadda ba a zartar da hukunci ga waɗanda kotuna suka yankewa hukuncin kisa abinda wasu ke ganin da ana zartar da hukuncin da watakila zai kawo ragowar aikata laifukan da ake yi ma hukunci irin na kisa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga wannan somin taɓin. Ba irin inda da PDP ta tashi ba ne. ruwan jam'u ne da yawa suka zo suka haɗu. So zai yi wuya in ana tafiya a tafi tare. dama kullum fati ana magana sunan shugabanmu Muhammadu Buhari ne. To yanzu kowa yana ganin Muhammadu Buhari da zai tafi. In President Muhammadu Buhari ya tafi, yaya za a yi kowa yana kokari. To idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi za ku ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. na ji mamaki mako da ya wuce icpc suka ba da sanarwa ana binciken ayyuka wanda ke an karɓi kuɗin su kuma an yi afurba kuma kuɗin ya fita kuma an ba da kwagilan kuma an bar aikin. Ɗaya daga cikin tsaffin sojojin Najeriya kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo kenan ke gaya wa duniya cewa rashin bibiyar ayyukan da gwamnati ke bayarwa ne ke kawo ha'inci. Shi ko wani dattijan tsohon ɗan jarida kuma ɗan siyasa cewa yake tunda da dai ake ta maganar adadi to ya kamata a jingine duk wata maganar arewaci ko kuma kudanci. eh mun yadda yan kudanci su fito su nema idan jama'an najeriya sun zabi ɗaya daga cikin su ai babu laifi amma ba wai a ce ala dole lokacin su ne yanzu su yi ba babu wannan tsari sai dai shi wani tsohon kwamishinan da ke limancin wata kungiya da ke kokarin dunkule najeriya guri guda cewa yake an bar talakan najeriya cikin kunci in ana bukatan talaka ya dan hakura ya danne damuwarsa dan a samu ci gaba to shugabanni ma su su danne damuwarsu da alamu dai ganin gangar gangarar shiga zaben shekarar 2023 ya sa duk wasu masu sha'awar ganin sun taka takara sun fara jingine dukkanin kawaici. Saboda tsohon gwamna sau biyu kuma ɗan masarjan tarayyar Najeriya har karo uku a jere ya ce ya kamata ya gaya wa duniya babban ciwon Najeriya shine talauci da jahilci. Sai gwamnati ta tashi sai ta hito da tsari wanda za ta fitar da al'umma cikin talauci sai ka zo ka yi ka ba wani kanwani ya maka titi tun daga Abuja har Kano daga Kano har Sokoto har Maiduguri amma ba zai yi ba sai an yaƙi da talauci da jahilci. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu tattaro muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna wa mutane su kiyayi tumasanci. Shiri na hamsin da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke kokarin ganin tsakanin masu mulki da wanda ake mulka an kulla zumunci. Zumuncin kuma amma na ziyarar zagaye ayyukan da ake zazzagawa al'umma ne wani mai sharhi ya ce shi kadai ne adalci. Har ma dai shi manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na ganin rashin zagayen gani da idan. ayyukan da ake ne ke kawo wasu masu kwangila na bugewa da ha'inci. Zaka ji an ce an bada da approval na gine-ginen hanya ko gidaje ko gina waɗansu abubuwa ga sunan dai kuɗi zaka ji ɗimbi an sake an bada da ne. abun faɗi a nan shi ne. Shin shugaban kasa President Muhammadu Buhari yana da wata hanya da yake samun sanin ko ana yin wa'annan ayyuka ko ko a'a ko kuma ina aka kai. Na ji mamaki mako da ya wuce ICPC suka ba da sanarwa ana binciken ayyuka sun fi nawa wanda ke an karɓi kuɗin su kuma an yi approval kuma kuɗin ya fita kuma an ba da kwangilan kuma an bar aikin ga babban hanya nan abuja zuwa Kano sai ga an yi aiki sai ga an tsaya wani lokacin an yi tambaya a ce ai saboda damina ne ba ya aiki hanya sai damina a bari sai rani ya zo in rani ya zo babu wani canji amma an ce ai zuwa baɗi za a gama ta to lokacin da shugaban kasa zai tafi muna da tabbacin sauran wanda za su zo kila za su akwai wanda za su zo su ce bashi ya yawa kasar na yadda ake cin bashi ɗimbin bashi da ake bi a ce duk an yi wai na ayyuka ba a kai wani wuri ba kuma wani ya zo ya ce shi ma bashin zai sake nema ya dauka ya dora kai da yawan 'yan kasa na ganin maganar taka takar shugaban kasa a wannan karan fata ta riga ta haifar da bangaranci sai dai kuma duk da haka tsohon dan jarida kuma tsohon dan siyasa alhaji muhammad rabi'u bako ya ce ya kamata a bambance tsakanin demokradiyya da ganganci yana mai cewa batu na zaɓe kawai kowa fitowa yake faɗi manufofi a mai ruwan ƙur'u amma babu wata magana ta kudanci ko ko arewaci. eh mun yadda 'yan kudanci su fito su nema idan jama'an najeriya sun zabi ɗaya daga cikin su ai babu laifi amma ba wai a ce ala dole lokacin su ne yanzu su yi ba babu wannan tsari kuna so da yan arewa da yan kudu duka kowa ya fito ya nema kowa ya fito ya nema amma me ya faru a baya ta yadda aka yi irin wannan tsari na karba karba musamman a jam'iyyar pdp wanda kuma ganin jonathan ne ya gama apc ita ma ta ɗaya ɗan takara arewa A'a, ai wannan ba a gota tsarin mulki ba, ba a ce wai karba karba ba ne. Yanzu misali IPDP sun ce kowa ya fito ya zo ya nema. Su kuma APC suna nan suna kokarin su janyo Goodluck ya zo ya yi da sauransu. To wannan ni ba zan ce wani abu da yawa a game da shi ba. Amma ina ganin wanda mutumin da kuka soka kuka ce bai iya ba, shi yanzu kuke nema ku kawo ku ce ya zo ya mulkin Najeriya kuma za a sake jabe ta tine. Tuni ma dai wannan tangadin tun kuɗe juna akan maganar nuna bambanci ta sa wata ƙungiya ta fara bin 'yan kasan da ke kallon wannan magana ta bangaranci da niyyar ganin ta yi zawarci. Har ma shugaban kungiyar mai suna wan Nigeria a turance Kwamar Muhammad Sale Hassan na cewa ya kamata a gaya wa 'yan nigeria cewa a dunkule guri guda babu wata maganar bangaranci. Ba za mu mu iya gina kasa akan magana na bangaranci da bambancin addini da wasu abubuwa ba da shauransu kuma mu rika ɗaukan su kamar cewa waɗannan abubuwan su ne za su nuna mana alkiblan abin da za mu yi. Wannan ba daidai ba ne a yi dimokuraɗiyya kamar yadda take a zaɓi cancantacce ɗan takara wanda aka ga ya cancanta aka ga ya dace sai a zaɓe shi kamar yadda a wancan lokaci aka zaɓi mka abiola daga kudu kin ga abin da ya kamata kenan saboda a lokacin wannan zaɓe ne na mutane su suka zaɓa shigen irin wannan manufa ta dunkulewar nigeria kuma aka hangi wata kungiya mai suna nigerian agenda a turance na gaya wa 'yan najeriya cewa ya zama wajibi a sauya sabon salon jagoranci har ma shugaban kungiyar da tsohon kwamishina ne a jihar adamawa malam ahmad sajo na sanar da duniya cewa yanzu dai kungiyar ta lura talakan kasan ne ke cikin kunci da wula wulakanci. Mu da ajandar mu Najeriya ce ba ko bangare ta ba ko kuma wani sashi na Najeriya ba. Me kuke son cimmawa? Babban abin da muke son 'yan Najeriya su fahimta shine irin maganganu da ake yi na wajen neman shugabanci muna son mutane su mai da hankali kan abin da zai sauyawa ƙasar nan akala tafiyarta ta yadda za a samu shugabanci mai inganci yadda za a samu ƙasa kuma wadda albarkatu da ke cikinta 'yan ƙasar ne za su ci moriyar wannan albarkatu. Kamar ba ku gamsu da yadda al'amura ke tafiya ba a matakin shugabanci a ƙasa kenan? Ba mu gamsu ba. Kuma babban abin da ba mu gamsu da shi ba shine shugabanni sun fi mai da hankali akan hakokinsu na shugabanci abinda su zai zo gare su a su shugabanni. Amma ba su mai da hankali bisa hakokin talakawa. To in ana ana bukatan talaka ya dan hakura. ya danne damuwarsa don a samu ci gaba to shugabanni ma hakura su danne damuwarsu amma su shugabanni su samu nasu ɗari bisa ɗari talaka kuma su ce masa ya hakuri wani zai ji ba waiwai musamman wanda ya san ahmad sajo a gwamnati a jihar adamawa zai ci a ya aka bai iya ɗabbaka shi bane lokacin da yake cikin gwamnati. eh to wallahi tabbas mun yi daidai gwargwadon abin da allah ya yadda mu mun yi kuma ba za a fasa yi. da alamu dai duk da irin kwakwazo da kwarmatan da wasu 'yan ƙasa ke yi cewa a hankada takarar shugaban kasa zuwa kudanci. Wasu 'yan arewacin Najeriya na ci gaba da nana ta sha'awar ganin sun fito don taka takarar shugaban ƙasar da suka ce magana ake ta adalci. Tsohon gwamnan jihar Zanwarawa da ɗan masa mai ci zuwa yanzu karo na uku sanata Sani Ahmad Yariman Bakura na cikin waɗanda ke ganin idan aka ba su dama za su kawo talakan Najeriya sassauci. Yana mai cewa shi tunuma ya riga ya gane manya-manyan cututtukan Najeriya su ne daga talauci sai sai jahilci na lura da cewa matsalar najeriya guda biyu ce wadda kuma har yanzu ba ɗauki wani mataki da ya dace a shawakanta ba ta farko ita ce talauci na biyu shine jahilci idan ka lura duk abin da yake damu ɗan adam a yau shine talauci wanda yake shi talaucin ma addinin muna kawo kafiki mutuna na kafice ma Allah kan talauci wani lokaci kaga to ana kama mutane a kai su daji a karbi nifansa yanzu an kai ga za a kai hari a gari a kashe mutane a kwashi wasu to wannan ba komai bane jahilci ne da talauci domin idan akwai talauci komai ana iya sannan jahilcin nan na addini ne da na boko domin ba mai ilimin addini wanda ya san Allah su ta'ala ka san akwai wuta akwai aljanna sannan ka je ka ɗauki makami ka ce za ka kashe wani don haka sai gwamnati ta tashi sai ta hito da tsari wanda za ta hitar da al'umma cikin talauci wannan shi ne kamata a sa gaba domin idan sun yi ta talauci sai ka zo ka ba wani kanwani ya maka titi tun daga abuja har kano daga kano har sokoto har maiduguri amma ba zai yi ba sai an yaƙi da talauci da jahilci insha Allah. To duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun ƙara leƙa kwanakin da suka rage wa masu shugabanci. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki hudu da da saba'in biyu ne ga dukkanin waɗanda suke ganin sun yi dafifin dafe murafin iko su yi sallamar sakin kujerin albashi je su sake sabon fatauci. Kuma madadin dukkanin wa suka taimaka wajen tabbatar da tattaro muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri don tabbatar da sun yi kyakkyawan jakadanci musamman ma dai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da kuma shamsiya ibrahim hamza daga babban birnin tarayya abuja da suka tattaro muryoyi don tabbatar da mun yi adalci ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Da wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu wato labarai amma a takaice. Mai bayar da shawara ga ƙasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya yi allah wadai da wani yunkuri da 'yan tawayen hudi masu samun goyon bayan kasar iran suka yi na kai hari da jirgin yaƙi mara matuƙi kan filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na afa da ke saudiya sannan ya ce ƙasashen ƙawance za su sa ƙafar wando guda da 'yan tawayen mutane goma sha biyu sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya alhamis duk da nanatawa da kasar china mai masaukin baki ta yi ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022 china na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa a cewar masu lura da al'amura alal misali sun yi nuni da zabar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin india a matsayin mai rike da fitilar gasar da kuma bayyanar wani ɗan ƙaramar ƙabilar nan ta wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin buɗe gasar Ƙasar rasha ta fara wani gagarumin atisayin soji na tsawon kwanaki goma a ƙasar belarus jiya alhamis sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaƙi guda shida a tashar jirgin ruwan tekun bahar aswad to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe bakwai kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa shirin. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.